بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة الحسنى للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصل اللهم وسلم وبارك وأنئم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa musulmi na roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karba mana kyawawan ayyukan mu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya kara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai to alhamdulillah Allah ya kamu yau laraba inda muke karanta wannan littafi mai albarka a'lamus sunna al manshura wato yau a tara ga watan zulkada na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda ta yi daidai da uku ga watan takwas na shekara ta dubu biyu da goma sha hudu miladiya ga watan tara miladiya e uku ga watan tara to a makon da ya wuce dai yawa ba su manta ba muna cikin kawo hujjojin shahadatu Allah ilaha illa da shahadatu anna Muhammad Rasulullah to a tambayar mu ta yau za mu yi ma ma'ana shahadatu anna Muhammad Rasulullah ko yawwa? wato mun ɗauko ma'anan kalman shahada shahadatu Allah ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah mu faɗi ma'anan shahadatu Allah ilaha illallah yau menene ma'anan shaidawa babu a wato annabi muhammadu manzo ne na Allah sallallahu alaihi me ma'anan me ake nema daga shaidawa sha ma shaidawan guda biyu ne shahadatu Allah ilaha illallah sai wa shahadatu anna muhammadan rasulullahi shine to me ma'anan ka shaida lallai annabi muhammadu manzo ne na Allah ka faɗa a baki ne shikenan ya tafi ko kuma yana da wata ma'ana bala ya ce jawab huwa tasdiqul jazim shine gaskatawa ta gaskiya min samimil qalbi daga can cikin kololuwan zuciyar musulmi almuwatsi wato ka gaskata a samu wato gaskatawa ta gaskiya daga can cikin zuciyanka ka yadda lalle annabi muhammadu din manzo ne na Allah yanda zuciyanka ta gaskata ta yadda ya zamanto almuwatsi li qaulil lisani ya zamanto ya dace da yanda harce ya furta shi kar harce ya furta ashadu anna muhammadu rasulullah amma zuciya ita kuma bata karɓa ba Dukkansu su su dace bi anna muhammadan cewa annabi muhammadu abduhu shi bawa ne na Allah kaman kowa annabi muhammadu sallallahu mutum ne irinmu yana ci yana sha yadda muke ci muna sha yana shiga bayan gida ya biya bukatan shi na bayan gida da fitsari kamar yadda muke yi yana rashin lafiya da zazzabi yadda muke sai dai nashi baya kaiwa ga na ƙasa domin annabi baya na ƙasa a ce kurma ne bayuwa domin ba zai isar da saƙon Allah ba ba za a yadda ba a ce bebe ne bayyuwa makaho ne bayyuwa ina fata an Allah ya kare su daga irin waɗannan abubuwa na naƙasa domin idan annabi yana da su lafiyan shi ba cikakkiya ba ce to bi ma'ana kafirai za su samu hujjan cewa mu ba mu fahimci abin da ya ce ba mu ba mu fahimta ba bebe ne mu ba mu fahimta ba ai da mun yi daidai da muna fahimtar maganar shi to Allah ya yi manzanni lafiyayyu ne tsab ina fata an gane ko nabin na yana aure inda muke aure yana ciniki yana zuwa kasuwa yana komai bai san gaibi ba inda bamu sani ba bambancin mu da shi yana karɓan sako daga wajen Allah wahayi to kai da Muhammadu bawa ne na Allah yanda kake bawa ta ina ya tsere maka wa rasuluhu shi manzo ne bugu da ƙari manzo ne na Allah ila kafatin nasi manzon shi nan nashi kuma bai takaita akan larabawa ko waɗansu ƙabilu ba a ga dukkan mutane mu duba insuhum mutanensu wa jinnuhum har aljanu aljanu ba su da wani manzo in ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanda aka aiko annabi zuwa ga mutane haka an aiko shi zuwa ga aljanu yanda akwai mumunai cikin mutane masu imani da shi haka nan ma akwai mumunai masu imani da shi cikin aljanu yanda akwai kafirai cikin mutane akwai kafirai cikin aljanu yanda akwai masu aqidan yahudawa da kiristanci da budaism da dukkan abin nan cikin mutane akwai su suma a cikin aljanu din ina fata an gane ko wannan shine a ah, shi annabi din nan shahidan Allah aiko shi yana ya zamanto mai shaida ne ga abin da muke aikatawa mai shaida yana shaidan an aya ya isar da sako gare mu wa mubashiran kuma mai albishir ne ga masu aikata alkhairi wa nadhiran mai gargadi ga masu aikata zunubai wa da'iyan ila Allah shi kuma mai kira ne zuwa ga addinin Allah bi iznihi da iznin Allah din ba shi ya sa shi ba da izinin Allah yake yi Wasu rajan shi kuma fitila ce muniran mai haskakawa ina fata an gane ko saboda haka fayajibu tasdiquhu ya wajaba dukkan musulmin da yace ashhadu anna muhammadar rasulullahi to wajibi ne musulmin nan ya gaskata shi shi annabin fi jami'i ma akhbara bihi cikin dukkan abin da ya bada labarin shi min ba ma maƙar sabaka labarun da annabi ya bamu na al'umomin da suka wuce wa akhbaru ma sayati da labarin abin da zai zo nan gaba duk mu gaska annabi domin shi as-sadiqul masduqu mai gaskiya ne abin gaskata ne ba a shakkan maganan manzon Allah ba a dautin ba a taba ba balle a ƙaryata shi shakka ma akan maganan manzon Allah wato yana taɓa imanin mutum yakan mai da mutum ma kafiri ina fata an gane ko sannan kuma har ila yau wa fi ma a min halal ka gaskata manzon Allah ka yadda da dukkan abin da ya halatta shi ya ce halal ne wa harrama min haramin da dukkan abin da ya haramta ya ce haram ne ka karɓe shi kai ma ka haramta kuma ka gaskata ka yadda haram din ne wal imtisalu wal inqiyadu lima amara bihi ya zama ton kana bai bin umurni da miƙa wuya gaba daya zuwa ga abinda annabin yayi yi umurce ka kayi wal kaffu da kamewa wal intihau da hanuwa amma na ha anhu ga dukkan abinda da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani akan shi wattiba'u shari'ati kuma ka bi shari'an manzon Allah nan ɗari bisa ɗari a rayuwanka a ga shari'a a kasuwancinka a ga shari'a a harkan biznes ɗinka da neman kuɗinka a ga shari'a zamantakewanka da iyalinka da 'ya'yanka a gida a ga shari'a zamantakewanka da makwabtanka a ga shari'a komai naka a ga shari'a suturarka a ga irin wanda shari'a ta yadda da ita maganganunka a ji irin wanda shari'a ta yadda da su su ke fitowa daga bakinka kallonka a ga irin abin da shari'a ta yadda ka kalla ne kunnenka a ganka irin abin da shari'a ta yadda maka ka ji ne kake ji hannunka a same ka duk abin da ka damka irin wanda shari'a ta yadda maka ne kafan kama in za ka ɗauke ta ka kaita wani gu to inda shari'an ta yarda maka kaita cin abincinka a ga da shari'a ta ce ne shan ruwanka da duk abin da za ka yi kwanciyanka shiga bayan gidanka fitowanka hawan abin hawanka komai a ji kana faɗan abin da manzo Allah yake faɗa sallallahu alaihi wasallam ne lalle ka tsabbaka shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waltizamu sunnatihi sannan ka lizimci sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda ya maka nan sunnata ta ce a yi kaza a ga kana yi sunnata ta hana a ga ka hannu kuma wannan abun bin shari'ar manzon Allah da sunnansa fi sirri wal jahari a ɓoye da kuma a bayyane yawa karka zamanto alu sunna a bayyane kai a ɓoye wani abu daban tsabar dan bidi'a tsaban dan shirka tsaban wani dai gashi nan dai da makamantansu a boye kenan kar mutu ya kuskure ya to haka sannan ma'ar riba bima qadahu ka yarda da dukkan abinda manzo Allah ya zartar da shi ya zartar da shi kana an eh, wata husuma ne wata mai aka ce ka yanda manzo Allah ya zartar aka wannan abu a samu ka mika wuya kana mai farin ciki da wannan abun duk yanda kake son abu kake musifan san shi idan aka ce manzo Allah ya zartar cewa a bashi to a samu ka bashi din tare da sakakkiyar fuska da kuma menene da kuma jin daɗin abun a zuciyanka duk da yake ya contradicting din menene ya interest ɗinka. duk yadda ka tsani abu ba ka san shi to da an ce manzo Allah ya ce yana san shi ya ce a a samu kawai ka miƙa wuya ka fara yin wannan abun ba tare da wani ɗaure fuska ko jin kunya ko ƙasa-ƙasa da kai kana ɓuya ba Kamar a ce ka bar gemu ka ji kana wani ɗan jin kunya kana wani ɗan sun kuyar da kai kana ganin duk duniya ana kallon ka har Amerika ma tana hango ka daga can kar mutum ya abun nan quick response kawai babu wani sassauta annabi ya ce ai duk baka so baka sha abun amma annabi ya ce ai kawai ka ce sami'ina wa adana kawai kana kyaman abu kana son abun sosai aka ce annabi ya hana bai san shi ya yi hani kuma a ji ka kawai sami'ina wa adana quick response kawai shine musulmi sosai shine ma'ar a samu ka yadda ba wai kayi abun amma a samu fuskanka a ɗaure kana jin can cikin zuciyanka a takure cikin damuwa ka ce to za mu yi shi a haka dai kawai tunda annabi ya ce za mu yi shi a hakan kawai a'a a samu ka yi ba da abun har zuciyanka kuma kana alfahari da abin da kake yi din saboda annabi ya yi shi duk duniya haika ji kana alfahari da shi sannan wa taslimu lahu kayi surrendering kanka da dukkan komai naka da kanka gaba daya da sunnan manzo Allah da doka manzo Allah sai yanda manzo Allah ya juya ka sallallahu alaihi wasallam sannan ka yi imani ka yadda wa anna ta'atahu cewa yi wa manzo Allah da'a da biyayya hiya ta'atul lahi da'a ne ga Allah wa ma'asiyatuhu saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka yadda ka yi imani a zuciyanka cewa hiya ma'asiyatullahi saba wa Allah ne in kai wa manzon Allah da'a tamkar kai wa Allah ne in ka saba manzon Allah tamkar ka saba wa Allah ne me yasa li'annahu muballighun anillahi risalatahu domin shi annabi sallallahu alaihi wasallam mai isar wa Allah saƙonsa ne walam yatawaffahu Allahu kuma ka yadda ka yi imani ka gamsu cewa annabi bai mutu ba Allah bai ɗauki rayuwarsa ba hatta akmala bihiddin sai da Allah ya cikita addinin musulunci da shi sai da addinin musulunci ne ya zama to complete baya buƙatan ƙari kafin Allah ya ɗauki annabi din. ba wai ya ɗauki rayuwar annabi ba ne akwai ɗan ragowa wani ya ɓullo yanzu yake ciki ta mana shi babu babu annabi bai mutu ba sai da ya tabbatar addinin nan sai da Allah ya tabbatar annabi ya ciki ta komai a inda ba ma bukatan wani ƙari daidai da ƙwayan zarra sai da annabi ya kammala addinin nan Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum yau din nan na ciki ta muku addini da aka ce kofi ya cika makil da ruwa yana karban ƙari in ka zuba ƙari mato zai zuba yawa to duk abin da aka kara a musuluncin baya cika zubar da shi ake ba a makarban shi ba a makarban shi to ka yi imani da haka wa ballagal balagal mubin ko manzon Allah ya isar da sako koma da komai almubin bayyananne a bayyane kuma ka yi imani ka yadda ce annabi bai mutu ba hatta wata raka ummatahu sai da ya bar al'ummansa alal mahajjatil a akan tafarki farisol lailuha daren tafarkin ka na hari ha kamar yinin daren ne a kamar yinin tafarkin ne ba bambanci la yazigu anha illa halik ba mai kaucewa ya bar tafarkin manzon Allah na ya rike wani tafarki ya ce shi ya fi na manzon Allah ba mai yin haka illa halik sai dai halakakke wanda Allah ya kaddara masa halaka da rashin rabo a gobe kiyama shine wanda zai damki wani tafarki ya yi riko da shi ya bar na manzon Allah sallallahu alaihi sallam. in ga mutum ya haka to halakakke ne kawai wa fi hadhal babi a karkashin wannan bayanin akwai masailun waɗansu mas'aloli masu muhimmanci amma sata'ati insha Allahu za su zo nan gaba a can cikin babul imani bin rusul cikin babin imani da manzani gaba ɗaya akwai waɗansu bayanai da za su zo a wajen sai mu je tambaya ta tara tana ce ma shurutu shahadati Allah ilaha illallah ko me ya eh? ma dalilu salati ko eh ma shurutu shahadati na'am me sharuda a can mun san la ilaha illallah tana da sharuda bakwai ko yawa ka san la al ilmu biha sannan wal yaqinu al mahabbatu duka mu yi su guda bakwai to shi ma na'am shi ma shahadatu anna muhammadar rasulullah suna da waɗansu sharuɗa ma shuruɗu shahadati menene sharuɗan shaida wa lallai annabi muhammadu rasulullahi manzo ne na allah sallallahu alaihi wasallam wa hal tuqbalu shahadatul ula biduniha shin ana iya karbawa mutum shaidan farko banda shaida na annabi mun san sentence ne wanda yake da tu menene two joints akwai shahadatu Allah ilaha illallah ko plus shahadatu anna muhammadan rasulullah to shin idan mutum ya raba shahadatu Allah ilaha illallah daban ya imani da wannan sannan rejecting wa shahadatu anna muhammadu rasulullah shin wancan shaidan tana amfanan shi aka ce ba ta yiwuwa shahadatu allah ilaha illallah da'iman tana haɗe ne da wa shahadatu anna muhammadan rasulullah suna tafiya tare ne ba a raba su ba ka ce ka yadda da allah ka yi rejecting annabi to shine malam yace a amsa ce qad qaddamna laka ya riga mun kaddamar maka a can baya cewa annal abda la yadkhulu fi dini bawa baya taba shiga addinin musulunci nan illa bi hataini shahadataini sai da waɗannan shaida guda biyu ta ce ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah to mutum baya taba zamanto musulmi sai ya hada su su biyu wa ma mutalazimani suna lizimtan juna ne suna lizimtan juna mun san lizimtan juna kana iya eh, eh, rai da'ima yana lizimtan gangan jikiran da ba rai ba gangan to haka shahadatu Allah ilaha illahu wa shahadatu anna Muhammad suke lizimtan juna ba a raba su ba a raba su ina mutalazimani masu lizimtan juna ne saboda haka tunda masu lizimtan juna ne ba sa rabuwa to sharuɗan shahada ta farko ɗin nan ta can da muka faɗa guda bakwan nan su ne sharuɗan su ma shahadatu anna muhammadin rasulullahi ɗin ba bambanci ina fata an gane ko sharuɗa guda bakwai ɗin can da muka yi na shahadatu Allah ila illallah su ne sam sharuɗan da su ma sai sun cika ga Muhammadu Rasulullahi tukuna a tabbatar ka yadda da annabi ɗin. To mun gama da kalmar shahada dama shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasul wa iqamu salati wa ita'u zakati wa saumu ramadana wa hajjul baiti ko dama mun dauko waɗannan kalman shahada din da kuma rukunan musulunci muna bayanin inda aka samo hujjar su alqur'ani yanzu mun gina shahadatu Allah ilaha illallah da kuma shahadatu anna muhammadan rasulullah yanzu tambaya ta gaba ma dalilu salati wa zakati ina aka samo hujjan wannan sallan da muke salloli biyar dinan da muke yi da wazzakati da zakka na na dalilu salati ko eh eh Allah sarki eh jazakallahu khairan me dalilin dama ai rukunin musulunci shahadatu Allah ila Allah wa anna muhammadu wa iqamus salati ko sai wa ita'uz zakati wa sawmu ramadana wa hajjul bait to yanzu ina aka samo dalili na salloli biyar din nan da muke da zakkan da aka ce a rika bayarwa tana da hujja ko ni malami ne yazo yace kawai a rika sallah ko ni malami ne yazo kai yace a rika bada zakka ko zana da asali a alqur'ani da hadisi sai malai ce eh asali qur'ani ne umurce mu da shi dama ahlus sunna bai da wani source na abin nan na ah, abun nan eh, na dokokinsa sai alkur'ani da sunan manzon Allah kada wani sos sai su qala ta'ala mala yace ga abinda Allah ce fa in tabu cikin suratu bara'a tauba kenan inda ce fa qatilul mushrikina kafatan ko musulmi ku yaƙi mushrikai kafirai masu bauta guma ka gaba ɗayansu kama ku? kafatan kamar yadda su ma suke yaƙanku suke tsangwaman ku ku yaƙe su yaushe ne yakin zai kare Allah ya ce fa'in tabu daga lokacin da suka tuba ga barin shirka ɗin suka tuba ga barin kafurci ɗin suka yi kalman shahadan nan bayan su yi kalman shahada wa a kamu salata suka fara tsaye da sallah wa wuzzaka zakata har suna ba da zakka to fa khallu sabilahum ku fita hanyar su yanzu ba yaƙi kuma jinin su ya zama to secured tunda kalmar shahada sun furta ta har suna sallah har suna tsaye da sallah suna ba da zakka sai Allah ce fa hallu sabilahum yanzu ku fita harkan su na wajen yakan su mun samu tsaye da sallah shine tuba daga kafurci menene alaman tuba daga kafurci shine kalmar shahada daga ran da mutum ya furta kalmar shahada ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasul ai ya tuba daga kafurci da shirka kenan to kaga ita ta samu sai ga tsaye da sallah sai ga ba da zakka kuma ka je suratul tauba aya ta biyar za ka samu wannan ayar a suratul tauba din kuma aya ta goma sha ɗaya in kai gaba Allah ce fa'in tabu ku yaƙi mushrikai da kafirai gaba ɗayansu a duk inda suke kamar yadda suke yaƙan ku amma fa'in tabu daga lokacin da suka tuba suka bar shirka da kafurci bi ma'ana suka furta kalmar la ilaha illallah muhammadun rasulullah wa aqamu salata suka tsayi da sallah wa atau zakata suka bada zakka fa ikhwanukum fid dini yanzu sun zamanto yan uwanku a addinin musulunci ta ya za a yi almuslimu akhul muslim kuma musulmi ya yaki musulmi dama yan kwantakan shine kalmar shahada tsayi da sallah menene babu shine kawai ba dangantaka ta jini ba ne ina fata an gane ko Allah ya ce yanzu sun zamanto ikhwanukum fiddin ka gani ashe idan mutum baya tsaye da sallah kenan ba dan uwan mu bane addini shi sa ba za mu masa wanka ba in ya mutu za mu masa wanka ba in ya mutu sam ba za a sa shi a likafani ba ba za a binne shi a makabar ba za a yi gadon shi ba shi yasa masu tambaya su ce salamu alaikum da Allah malam da Allah lokacin da muke university ana iri life din nan ana abun nan nan wallahi an balaga da dade amma ba a sallah sallah ma ba ta tunani sai yawo kawai dan zagration kawai wai ana life haka ayi haka kawai can an jima kaga an yi haka an dawo kawai malam wallahi da ta sallah ba mai azumi ma wani sa'i ka samu an yi uku kawai an ɗaya hudu kawai a wata kawai sauran duka sun tafi to malam ko wallahi ba za mu iya tuna shekarun ba magashi yau Allah ya shirye mu an kama ya za mu yi shekarun ba za mu yi ta sallah ne kawai illa ma sha Allah sai malamai suka ce no daga ran da ka shiryu din ka kimsu kai na dama yanzu ka rike sallan to sai ka rike kawai abun da ke gaba amma da kam da baka musulmi yanzu ne za a ɗauka ka musulunta yanzu ne za a ɗauka ka yi kalmar sha ka musulunta daɗin in ka mutu ai ba ba musulmi ba ne ka mutu ai kai don kana sa doguwar riga da jallabiya ina don ka fito daga iyaye duka biyu musulmai ina wannan ba shi bane yake mai da mutum ko sunanka ibrahim no to ba ka to sai malamai suka ce kun ga anan shine Allah ce fa in tabu yanzu idan suka tuba suka yi nadama ka gani suka yi tuba suka yi nadama eh to yanzu fa ikhwanukum fiddin din kaga da ai jinin shi ya halatta ai in bai yi ba kwana uku za a sare wuyan shi ko ba haka bane muka sani in mutu ya bar sallah kwana uku wani sa malamai suka ce salloli uku ma za a sare wuyan mutum to abinda ya wuce a lokacin ya wuce yanzu kuma tun da an shiryu shirya ta zo sai dauke ka yau ne ka zamanto musulmin amma da ka ya mutu shikenan ya mutu kawai shikenan ina fata an gane ko Allah ubangiji ya rufa mana asiri to kun ga sai Allah ya ce abinda ke nuna wani dan uwanka ne a musulunci yana tsaye da sallah daga ran da yake sallah fa ba dan uwanka bane in mutu ya hana zakka ba dan uwanka bane addini me yasa sayyidina abubakar duk a rijim din shi ya yaki wanda suka hana zakka me yasa aka kiran shi riddaddu me suka suka zama da dun hana zakka suka bayan annabi ya rasu ai sallallahu alaihi wasallam shine aka yake su ake cewa qurubur ridda yake yake ridda da abubakar yayi to shine sallan nan ita ce sai sa manzo Allah ya ce al ahadu alladhi bainana wa bainahum as-salat bambancin da yake tsakanin mu da tsakanin su su kafir ita ce sallah faman taraka faqad kafara wanda ya batta ya kafurta ya kafurta duk dogon riga ba za ta amfane ka ba jallabiya ba za ta hulan maka ba za ta amfane ka ba duk waɗannan ba su bane musulunci duka sallan shi ne ka yi shi musulunci in practice wannan shi ne so mun samo hujjoji daga alkur'ani ko da suke nuna lallai sallah ga sos ɗinta Allah ne ya yi umarni da ita da zakama ma dalilu saumi azumin da muke shi kuma ina hujjan shi Oke aya oke ga wata aya wa kala ta'ala Allah ya sake cewa wa ma umiru ko mutane fa da na halicce su din na kawo su duniya ban umurce su da yin komai ba illa liya abudullah kawai face su ta bauta wa Allah Allah ce abinda yasa na kawo ku duniya kenan na halicce ku wa ma umiru ban umurce su da wani abu ba illa liya abudullaha sai dai su bauta wa Allah mukhlisina lahu dina suna masu menene ikhlasi da tsantsanta addinin ga Allah sannan wa yuqimu salata su tsaye da sallah wa yu'tu zakata su bada zakka abinda na umurce su in sun zo duniya su mun kenan in ji Allah ina fata an gane ko kuma ka bari ka ce wai zaka zaka tsira to kaga mun samu ayu suna nan da yawa a cikin alkur'ani ta kaga hujjoji da suke tabbatar mana daga alkur'ani suke tabbatar mana sallah da azumi da zakka mu je ma dalilu saumi ina hujjan azumin da muke yi yana da hujja ko ni ne kai ya dora mana don mu yi ta shan yunwa wala ci a jawab ga amsa qala allah ta'ala hujjan yin azumi Allah ne ya ce ya na amanu ya umurce mu ya ce ya ku waɗanda kuka yi imani ku kutiba alaikumu siyamu na wajabta muku yin azumi na farlanta muku yin azumi na tilasta muku yin azumi kama kutiba alallazina min kablikun kamar yadda na tilasta wa magabatan ku can kaje bakara aya ta ɗari ɗaya daidai da tamanin da uku za ka samu wannan ayar mai albarka kaga Allah ya ce ni na wajabta muku wa kala ta'ala a wata aya Allah ya ce faman shahida min minkum shahara ko duk wanda ya halarci ganin wata falyasumhu bi ma'ana labarin ganin wata ya riske shi na azumi falyasum yayi azumi kun ga command din kenan yayi me yayi azumi umarni ne na Allah ana so a nuna maka komai na musulunci yana da basic yana da hujja ba wai musulmi yana yi da ka bane kafirai ne kawai ko kiristoci su ne suke abu don sun ga musulmi na yi eh musulmi ana kashe musu kuɗi a haji mu ma a mana haji sai aka ce aje Jerusalem shi kenan amma inda zaka kawo din ina yake shi musulmi baya duk abinda da kaga musulmi yana ba wai don wani yayi bane shi ma ce suwa ne suna kaza mu ma mu yi no shi musulmi duk abinda da kaga yayi yana yi ne bisa umurni ne na Allah wannan ita ce shari'a din ba ka kirkirowa aka ce aje Jerusalem amma da zaka kawo Bible din ina ne aka ce aje har ya zama tawaji kuma a wani wata ne mu mun san watan ma zulhijja a cikin watanni tara din nan goma sha biyu din nan akwai watan zulhijja din ma musamman an kira shi da watan haji kuma mun san ran takwas daidai ake fita mina in ka fita before then bai yi ba mun san ran tara ake hawa arfa in ka hau bayan arfa bayan wannan ko kasan nan bai yi ba komai is accordingly rana kaza gashi su kuma ranan yaushe ne kaza in baka yi shi ya shi babu babu kuma in sun je din makyan falastin ne ma falastina ne suke gaidin nasu masu nuna musu ai kamar museum ne yawon dan abin nan kawai ake nuna musu ai nuna musu wani dutse can a can inda annabi isa ya zauna kenan a je a zauna a tashi wanda ba tabbas ma <laughs> ba ba tabbas ma haka za ka tara an kira musulmi alhaji shi ma mu ma a sa mana jefi a wajen a sa jefi Jerusalem pilgrim to haka za ka samu irin abun he ka samu addinin kawai don suwa ne suna kaza mu ma mu yi amma musulmi shi addinin shi ba abin da yake kirkiro wa kansa face sai abin da Allah da manzansa ya faɗa ina fata an gane ko wannan shi ne. Ah, faman shaida na'am wa fi hadithil a'rabi ko a wani hadisi na mutumin ƙauye mutumin ƙauye ya zo ya tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akhbirni ma faradallahu alayya min siyam ya zo ya tarar da manzon Allah ce ya rasulullahi ya manzon Allah ka gaya mun abinda Allah ya wajabta mun na azumi faƙala sai annabi ya ce kawai shaharu ramadana kawai shine Allah ya wajabta maka illa an tatawwa a shay'an sai dai ta in wani abu wannan kuma sa kanka ne ka wata nafila irin litinin da alhamis irin sitta shawwal amma annabi da yace gamu mu abinda Allah ya wajabta mun na azumi sai ya faɗa masa ramadan kawai bai ce mai ka hada da sitta shawwal ba domin wannan nafila ne sa kai ne sai yace sai dai kuma azumin sa kai wannan in kai ina fata an gane ko to kun ga shi ma mun samu hujjan azumi daga qur'ani tambaya ta gaba ma dalilul hajji hajjin nan da muke yi mu muka abun nan kamar yadda na faɗa ɗazu mu muka ƙirƙiro wa kanmu kawai ko kuma kamar yadda waɗansu suke cewa kaman uh, westerners da suke cewa annabi salsala ya kirkiro ne saboda ƙarfafa economy na makka da na madina haka suke faɗa annabi ya yi ne haka don kawai ya karfafa kasuwanci da tattalin arzikin waɗannan biranen annabi ne ya kirkiro shi ko kuma kawai mu ne dai domin an taɓa samun wani ma da ya ce sulmai suna ɓata kuɗi in hawa dutse ne ai ga su a filato duba saboda tsaban abin nan in hawa duwatsu ne da mai ai ga su a filato da makamantansu akbar akbar ba kirkira ba ce ba musulmi bane ya kirkiro don ya je kawai a'a قال ta'ala Allah ne yace mana wa atimmul hajj wal umrata lillah ku ta addinin ku da yin haji da yin umra ga Allah subhanahu wa ta'ala wa qala ta'ala a wata aya Allah yace walillahi ala nasu hijjul baiti ko lalle Allah ya wajabta wa mutane hajjintan ɗakinsa amma manista ta ilaihi sabila ga wanda ya samu ikon zuwa saboda haka umarni ne Allah yana bin ka bashin wannan ibada idan har ya hore maka kana da iko kana da komai baka yi ba Allah yana bin ka bashi inda in wata sallah ka bar ta kuɓuce maka Allah yana bin ka ita har gobe kiyama sai ran da ka yi ta ka sauke faralinta asali ma manzo Allah sassala ce duk wanda Allah ya bashi iko da hali na yin aikin haji ya kiyayi har ya mutu to ran da za a zare ran mala'ikan zai ce masa mun baka option biyu ka zaɓi ɗaya mu zare ranka a matsayinka na bayahude ko mu zare ranka a matsayinka na kirista tunda Allah ya baka ikon yin haji kaki ba dai ka mutu a musulmi ba amma ka zaɓi a wace aƙida ka tashi Allah a Yahude kake so ko Kirista wanne ne ka zaɓa shine mata yauma ya mutu yahudiyan au nasraniya haka ga duk wanda Allah ba shi iko ya je haji ya ki ina fata an gane ya ce wai Allah bai kira shi ba bai kira shi ba Allah ne ya sanya za a kira a turo masa mala'ika ne ran da ya ga mala'ika tafiya ne to kaga ba za a turo masa mala'ika ba a turo masa waye uku ga qur'ani tuntuni tun lokacin da annabi Ibrahim da Ismail alaihi salam suka gina ka'aba din nan suka daidaita ta Allah ce to wa'azzin fin nasi bil hajji ka je ka shelanta wa mutanen duk duniyan nan su zo wannan haji annabi Ibrahim ya ce ah ya Allah ina ta za ta riski dukkan mutanen duniya su zo nan wajen ga inda ɗakin ka yake nan makka ni kuma uyi Allah ce daga muryan ka dai ka ce ya ku mutane Allah ya umurce ku da hajjintan wannan ɗakin ku zo haji Allah ce kai dai ka je ka daga muryan ka faɗi haka ni zan isar annabi ibrahim da ya abin nan ya je ya faɗa wani suka ce a arfa ne ya hau ya faɗa wani kuma suka ce a nan inda aka gina wannan babban hotel din nan dogon nan na zamzam hotel mai agogon nan yawwa abraj to da nan idan kaɗan wuce shi kaɗan akwai ni ilaf eh, hotel karami ilaf eh, to da daidai nan daidai wannan wajen da babban library library ba zan manta ba daga madina muna zuwa mu yi research a wajen to bayan waje akwai ni katun dutse an dan zaizaye shi amma na ga akwai dan ragowan shi ma aka wannan shine jabalu ibnu abi qubais ake ca wadan suna cha annabi ibrahim din nan ya hau domin ga shi ga ka'aban ne daga ka'aban ba nisa zuwa wajen nan ya hau ya shelanta mutane ce ya ku mutane Allah ya umurce ku da hajjintan wannan dakin ku zo ku yi haji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wannan kiran da annabi Ibrahim yayi yi sai da Allah ya isar da kiran ga duk wanda yake tsatson annabi Adam sai da ya ji kiran sai da ya ji wannan kiran wanda yake cikin tsatso ma ba ma haife shi ba sai Allah sai da Allah ya isar masa da wannan kiran shi yasa za ka ga musulmi kawai da ya samu kuɗi ba abin da yake sha'awa iri ya sauke faralin nan sai ka ji yana wani irin zumuɗi ya zaku kawai wani ya sai da yan gonakin shi ya sai da abin da ya mallaka ya yi ta'asusu ya yi ta'asusu ya yi ta tara kuɗi burin shi dai kawai ka samu wata a kungurumin daji ta tsufa a ƙauye ya tsufa amma burin shi kar mutuwa ta zo mai bai je wannan wajen ba wa ya kira shi din za ka tashi da son wajen ne kawai za ka tashi da son wajen ne kawai amma kai ga tiket ga kuɗi ga dukiya ga komai kullum ka je america hutu kullum ka je UK kullum ka je nan kullum ka je can ta nan ne kawai gabas wai Allah bai kira ka ta nan ba amma ta can kam an kira ka duk yaudaran kai duk yaudaran kai ina fata an gane ko Allah bin ya rufa mana asiri ah, sai na'am wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam mun ji ayoyi guda biyu da suka ɗaya a suratul baqara aya ta 199 da shida wa timmul hajj al-umrata sai ali imran aya ta 97 ta hadisi kuma fa wa qala sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace inna Allah ta'ala kataba alaikumul hajja lalle Allah madaukakin sarki ya wajabta muku yin haji idan aka je footnote can nawa yana da sharhi wannan hadisin mai albarka muslim ne ya ruwaito shi daga abu hurairata abu hurairata ne ya ce khatabana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wata rana manzo Allah sallallahu alaihi ya mana hudu ba wato lecture kenan faƙala sai ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane qad faradallahu alaikumul hajja fahujju Allah fa ya wajabta muku yin haji kowa fa ya je yayi haji ina fata an gane ko inda aka samo asalin hadisin kenan alhadis wannan hadisi mai albarka fi sahihain kaje cikin sahihul bukhari da muslim yana nan Wataƙaddama hadisin jibril yana can kuma hadisin jibril ko inda yace bainama hannu julusun inda rasulillahi istala alaina rajulun wa hadisu kuma yana nan a hadisin nan na buniyar islamu ala hamsin ko an gina musulunci akan rukunai biyar shahadatu allah ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah har zuwa karshe tambaya ta gaba ita ce ma hukuman jahada wahidan minha au aqarra bihi amma wastakbara anhu me hukuncin wanda ya musanta waɗannan rukunan musulunci guda biyar shahadatu Allah ilaha illallah me hukuncin wanda ya musanta wannan me hukuncin wanda ya musanta sallah ko zakka ko azumi ko haji yayi dinayin in su gaba ɗaya musanta su ko kuma ya yadda da sun amma yana nuna girman kai a gare su shi ya yadda da sallah amma don girman kai yana gani ya fi ƙarfi ya zo ya zauna ya yi sallah ko kuma ya yadda da azumin amma yana ganin ya fi ƙarfi saboda girman kai ya yi azumi kwa yadda da hajin amma saboda girman kai da jiji da kai da ganin shewa shi wani abu ne ya fi ƙarfi ya je can ni kwana amina ni ka gana ya kama da mai kwana amina kalle ni fa da kyau na la yanzur ila suwarikum baya kallon kalan jikinka ko jikinka ko abin nan ɗin nan ya yi denial ɗin gaba nan kuma ya yadda da su amma girman kai yana gani ya fi ƙarfi ya yi su to hukuncin wannan musulmin kutalu ana kashe shi ne a shar'ance shari'ar musulunci za ta zartas masa da hukunci menene haddi na kisa kufran a matsayin kafiri ka ghairihi minal mukazzibina wal mustakbirin haka na ma sauran waɗanda suke ƙaryatawa da waɗansu da suke nuna sun fi ƙarfin su yi ibada mislu iblisa wa fir'auna ina fata an gane ko kaga shi iblisa ya yi denying ne fir'auna kuma ya yadda amma girman kai ne ya hana shi to haka za a zartar musu da hukunci Allah rufa asiri tambaya ta ga ma hukmu man aqarra biha summa taraka hali nau'i takasulin ku duba au ta'awilin menene hukuncin wanda ya yadda da sallah ya yadda da haji ya yadda da zakka ya yadda da azumi amma sun mataraka sai ya basu baya yi linau'i takasulin saboda kasala da lalaci dai da ganda irin wannan kamar wanda na faɗa ko a can baya au ta'awilin ko kuma wani tawili ci Allah ne bai kira ni ba shi yasa ban je haji ba ko kuma ita sallan ma da wani irin tawili tawili haka dan su yan hujjoji da za su da zai riko da su wai dalilin da yasa shi bai yi sallan ba dalilin da yasa bai yi sallan ba malam sai ya zo ya rarraba su yace ce amma salatu amma ita sallah faman akhrajaha an waqtiha duk wanda ya kiyaye sallah har lokacin ta ya fita gaba daya bi hadhihi sifati ta wannan sifa din ta kasala saboda wai lalaci ko kuma wai wani tawili wanda bai da hujja fa innahu yustatabu za a kira shi a zauna da shi a ce ya tuba ya daina haka ya je ya yi sallah maza maza fa in taba idan wata shubuha ce aka fayyace masa ita aka masa bayani dalla dalla fa in taba idan ya tuba din yayi sallan to alhamdulillah yana nan a musulmin shi wa illa amma idan ya ki tuban ya ki kutila za a kashe shi haddan a matsayin haddi liƙaulihi ta'ala saboda wancan hujjan da muka faɗa a suratul tauba Allah ce fa in tabu ko daga lokacin da suka tuba ai da amce mu yaƙe su ne yaushe ne aka ce mu bar yakin fa in tabu idan suka tuba wa aqamu salata suka tsaye da sallah wa atau zakata suka ba da zakka fa khallu sabila Allah ce mu bar su kar mu ya kar mu kashe su yanzu sun zamanto musulmi to ya ce ya tuban sai takobi ya bi ta kanshi ai kaiwa shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi hadisi yace muru auladakum bis salati lisab'in ku umurci yaran ku da yin sallah tun suna yan shekara bakwai ku saba musu su rika koyon sallah suna sallah suna sallah suna sallah suna sallah wadribuhum alaiha li ashrin idan suka kai shekara goma kuma in ba sa in ba sa sallan suna wasa da ita a fara taba su da bulala ana dan zazzane su haka ana dan zane su haka duka ba mai tara jini ba duka ba na ta'annuti ba wanda kuma ba da fuska banda duk wani waje kamar su ido wani mai hatsari to kaga suna dan shekara bakwai umurni ne da sallah suna dan shekara goma bulala ne ana balaga kuma shi kuma takwabi ne shine steps ɗin a garin da ya balaga a ce to wane eh zuwa zancen dorina ba shi bane bulalan ka takwabi ne kuma a wuya kawai yawa ka san bulala ita ko ina za a zani kamar takobi ne yanzu bulalan kuma a wuya ne kawai abinda Allah ya ce ayi kenan a hadisi fa yanzu Allah sallallahu ya ce umirtu an uqatila nasa Allah ya umurce ni in yi ta yaƙan mutane hatta ya shadu Allah ilaha illallahu ko wa anni rasulullah har lokacin da suka shaida ni manzo ne na Allah kuma suka fara tsaye da sallah alhadith har zuwa ƙarshen hadisi wa ghairihi da makamantansu to ita sallah matsayinta kenan mutum in har ya batta lokacinta ya fita bai yi ba za a zauna da shi a ce kai a fa ta yi ka bar la'asar fa har rana ta faɗi ba kai la'asar yau ba fa tashi ka yi la'asar ga shahar magariba ta yi ta ce shi ba zai ba tashi ka yi ka tuba kai kai yake to kawai malamai suka ce babu wani sai an jira magrib za a zartar masa da hukunci kawai wa amma zakatu amma ita hukuncin zakafa fa in kana mani min man la shaukata lahu akhazaha al-imamu qahran idan wanda ya hana zakkan in ba mutum bane wanda yake da waɗansu mabiya talks yana da wata ƙungiya yace ya hana in ba irin wannan bane imam sai ya tura 'yan sanda kai su kama shi karfi da yaji da 'yan hizba a je a cire zakar karfi da yaji wana kalahu kuma ya horar da shi a kulle shi a horar da shi bi akhzi shay'in min malihi bayan kuma an karbi zakkan sai a ƙara cire wani abu e eh, akai baitul mali liqaulihi sallallahu alaihi wasallam saboda fadin annabi sallallahu wa man mana'aha duk wanda ya hana ta ita zakka in ji manzon Allah fa inna akhizuha za mu za karbe ta karfi da yaji wa shatara malihi ma'aha da rabin dukiyan shi wato idan dama kana da 10 miliyon ka ki bada zakka duk kudin ka miliyon goma ne to kowace miliyan ɗaya tana da nawa 25,000 25,000 times 10 nawa kenan 250 sai mutum ya hana wannan to mazala ce za mu karɓe ta da ƙarfi da yaji sannan sauran kuɗin 10 miliyon inda muka cire na sai mu raba shi biyu mu ɗauke rabi shi wancan as a punishment kenan na ka hana haƙƙin Allah sai da aka karɓa da ƙarfi da yaji to sai a raba sauran dukiyar da ka mallaka gaba ɗaya ɗauke rabi kuma ji zo Allah sallallahu alaihi wasallam fa inna akhizuha za mu karɓe ta da rabin kuma dukiyan shi alhadis har zuwa ga ƙarshen hadisin wa in kanu jama'atan wala shaukata walahum shauka idan kuma group of people ne suka hana zakkan kuma suna da supporters suna da mabiya to nan kuma ɗamara ce ta yaƙi shine irin wanda sayyidina abubakar yayi kenan suna da sapota suna da mabiya suna da abin nan suka ce mun hana kamar a ce mutanen jiha kaza sun balle sun ce ba su ba ba da zakka to kaga ai yanzu suna da yawa police daya za a tura police daya ba zai yiwu ba anan to me ya wajaba wajaba alal imam yanzu shugaba gaba daya amirul mu'minin wajibi ne kitaluhum a shirya rundunan yaƙi kawai don yaƙansu hatta adduha sai lokacin da suka aka kirsasa su suka ba da zakkan lil ayati saboda wancan aya wa qatilu fa wa qatilu mushrikina kafatan kama yuqatilunakum fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa khallu sabilahum saboda wadancan ayoyin da hadisan as-sabiqati wanda muka faɗe su a can baya wa ghairiha da waɗansu ma da ba a faɗa ba duk suna nan hujja ta biyu wa fi'ilu abubakar ko wa fi'iluhu wa fa'alahu abubakar sannan abubakar haka yayi radiyallahu anhu Allah ban yadda da shi wa sahabatu da dukkan sahabban manzo Allah ridwanullahi alaihim ajma'in sun hadu ne gaba daya a karkashin shugabancin sayyidina abubakar ya tura su suka yaki yan ridda wannan hukuncin zakka kenan wa amma saumu mutumin da shi kuma ya ƙi yayi azumi saboda lalaci da kasala ko girman kai ina fata an gane kun san akwai eh, addinin musulunci kamar idan ka je ta ta bangaren idan mutum ya shiga ya tafi sufiya deeply to akwai stage inda mutum zai kai zai kai a ce to yanzu kuma duk wani abun da aka dora na wajibi na farilla yanzu an sauke ma waɗanda suke can level kaza yanzu su an sauke musu kawai ba sallah ba zakka ba abin nan a ce wannan sallah da abin nan na ƙananan mabiya ne mu level ɗinmu yanzu ya wuce nan akwai shi duk zamu zo mu karanta irin wannan akwai shi duk inda kamar yadda fada yake kai wani matsayi ya ce zai iya yafa wa yan coci ka zo ka yi layi duk abin da kai ka tsuguna a gaban shi ya ɗora hannu kai ya ce go you are forgiven go you are forgiven go you are forgiven ina fata an gane yawa me yasa mabiyan wannan baya zuwa ga wannan shi yana ganin level din shi yanzu bai kai da ya tabin ga wanda level din shi yanzu ya kai yana yafi zunubai to shi ma wannan din duka akwai su akwai wani level din da za ka yi sai a ga sallah da su tsaya ana azumi da wannan na yara ne can kasa level din mu yanzu ya wuce wannan duka akwai eh eh akwai steps din duka zamu zo mu karanta shi akwai steps ɗin da za a kai su ma a cikin ɗin sufizin ɗin mutum ya ya zamanto duk wani abu da ake gani na haram ne na kasa aka haranta kamar a ce wannan aina ya ku bayi ne mu yanzu mun kai level ɗin da komai na haram mu halal ne a wajen mu duk za a zo a ga wannan to idan mutum wai saboda irin wannan yana gani shi yanzu ya kai matsayin da an soke masa duk abu na farilla kuma an halatta masa duk wani abu na haram saboda wani nuna abin nan to in dai azumi yayi haka falam yarid fihi shay'un babu wani abin da yazo a musulunci direct ga irin ukuba da za a yi walakin al Imam. shugaba zai masa ladabi zai ladabtar da shi ne au na'ibuhu ko na'ibin shugaba bima ya kunu zajarar lahu ga duk wata hanya ta ukuban da za ta zamanto gargaɗi da tsawatarwa a gare shi wali amsalihi da makamantansu wa ammal hajju amma haji wanda ya kiyaye haji saboda kasala da lalaci ko saboda girman kai yana gani ya wuce nan fa kullu a umril abdi duk rayuwan bawa waktun ne lahu na haji ne la ya futu illa bil maut shi haji baya wucewa sai idan mutum bai je haji wannan shekaran ba bai je wancan ba yana da dukiya yana da kaza ba za a kamo shi a masa bulala ba ai tunda dai yana nan a raye kuma hajin yana nan zai iya yi ko ba haka ba sai dai ana son duk lokacin da Allah baka dama ne kayi abun da sauri ka sauke shi kayi abun da sauri ne ka sauke shi kaman kai ne a zahar ta maka a a sai ka ce a ah, bari kawai sai ka zo jaji bari sai ka zo kawai abun nan eh bari kawai sai ka zo maraban jus bari sai ka zo kawai masallacin masallata a nan bari ma kawai sai ka shiga kaduna kai tunda dai da sauran kaga ai ba za a fara maka bulala a ce ba kai azab tunda dai time din dai bai fita ba to haka haji don mutum yana da wadata bayi yi hajin ba na abun nan bara ba bayina abun nan ba bai na 2005 bayina na kaza ba za a ce kaiwa ne a masa bulala sai ya sha ah, zan yi mai zuwa kana da iko ka ce a masa bulala ya ki haji ko ya abin nan baka da shi sai dai in ya mutu ne a kai har ya mutu a ta riske shi to nan ne hukuncin shi akwai matsala amma abin da ake so wal wajibu abin da ke wajibi a fihi al mubadaratu mutu ya gaggawa duk abin da aka ce farilla ne a kanka in time din shi ya zo kana da hali ka yi kawai ka sauke ka huta faƙar ja alwa'idul ukhrawi wato wata irin tsoratarwa da ukuba irin ta lahira ta tabbata fitahawuni fihi ga wanda yake sakaci da aikin haji walam tarid fihi uqubatun khasatun fid dunya amma babu wani uquba na musamman da aka tanada ga wanda ya kiyaye aikin haji da wuri to wannan shine abin da ya shafi hujjojin rukunan musulunci guda biyar ko ba haka ba to za mu zo mu yi mahuwal iman menene imani rukunan shi ma su shida ne an tu'mina billahi wa mala'ikati wa kutubi wa rusuli wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa sharri su ma mu zo mu yi samu hujjan kowanne a cikin alkur'ani da hadisi idan Allah ubangi ya raya mu kenan ya tsawaita rayuwar anan za mu tashi gobe insha Allahu tabaraka ta'ala da wannan ne za mu ce insha Allah abun da ya samu kenan subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk na'am na'am <clears throat> ina ji na'am <clears throat>